To jama'a masu kallo mu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin da kamar kullum ta fice da fitar da ta saba gabatar muku da shirye-shirye. A shirin mu da ya gabata idan ba ku manta ba kuna biye da ni na muku bayani akan hanyoyin da za a sarrafa kanunfari domin magance wasu cututtuka da suke damun mu a cikin a mu Na kawo muku hanyoyin da za ku sassarrafa shi ta bangare da dama. Sannan na muku alkawari a shiri na na gaba zan kawo musu wasu hanyoyin da za ku ƙara sarrafa kanumfari domin magance matsalolin da ke damun mu domin amfani da kanumfari don magance matsalar mura za a samu kanumfari a tsaftace shi daidai daidai idan aka tsaftace shi za a sa shi a tukunya sannan za a samu jinja citta a kankare shi shi ma a tsaftace shi a sa shi a cikin tukunyar nan a haɗa shi da kanumfarin a dafa idan aka dafa yadda ku sosai a ku ma ba da wani ƙanshi na daban to za a rinka shan shi to sha Allah wannan yana magance ciwon mura da sauri sannan amfanin shi na gaba domin magance ciwon kunne za a samu kanumfari man shi man kanumfari za a samu sai mara dubi za a samu a haɗa su guri ɗaya a garwaya da daddare a rika ɗigawa a kunne in za a kwanta idan an ɗiga a kunnen a samu auduga tsaftatacce a sa a kunnen a toshe shi a kwanta to insha Allah yana magance matsalan ciwon kunne sannan za a yi amfani da kanumfari wurin magance ciwon typhoid idan aka samu kanumfari aka tsaftace shi za a sa shi a tukunya za a samu ruwa kimanin lita biyu lita biyu na ruwa za a zuba shi a cikin tukunyar nan ya dahu ya dahu ya dahu har sai mun ga cewa wannan ruwan ya lita ɗaya ya janye ma'ana ya rage lita ɗaya kaɗai a cikin tukunyar to shi sannan to za a sauke shi